kallon mu Assalamu alaikum ga labarin Jakadiya. Gwamnatin tarayyar Najeriya ta tura jami'an tsaro na musamman domin ceto ɗaliban kagara ta jihar Niger daga hannun 'yan ta'adda. Kwamishinan 'yan sandan jihar Katsina ya hori jami'an rundunar da su ƙara jan ɗamara wajen kare rayuka da dukiyoyin jama'a da kawar da ta'addanci a jihar. Gwamnatin jihar Katsina za ta bai wa matasa kimanin dubu goma horon sana'o'i ƙarƙashin ma'aikatar raya karkara. Biyo bayan umarnin shugaba Buhari na Najeriya, Speto janar na 'yan sandan kasar Muhammad Adamu ya tura runduna ta musamman domin ceto ɗaliban makarantar sakandaren kimiyya ta Kagara da ke jihar Neja. A cikin wani bayanin da aka fitar a ranar Alhamis ɗin nan, Speto janar ɗin ya ce ana gudanar da wani gagarumin aikin haɗin gwiwa domin nemo tare da ceto ɗaliban da ya hada da ɓangarori daban-daban na hukumomin tsaron ƙasar a wajen tsakiyar makon nan ne dai 'yan ta'adda suka yi garkuwa da ɗalibai da wasu malaman su gami da iyalansu zuwa cikin dazuzzukan jihar hakan na zuwa ne kwanaki kaɗan bayan sati fasinjojin wata motar kamfanin sufurin jihar wato nsta da suka hada da maza da mata da ƙananan yara kwamishinan 'yan sandan jihar katsina cp sanusi buba ya hori jami'an sa da su kara jan damara domin bayar da cikakkiyar gudunmawa wajen shawo kan matsalolin tsaro a fadin jihar cp buba ya yi horon ne a lokacin bikin karin girma ga jami'an rundunar sama da 300 wanda ya gudana a hedikwatar rundunar da ke katsina ranar alhamis 18 ga watan fabrairu na shekara 2021 ƙarin girman dai ya hada da mukamin su feto wato inspector zuwa matakin pretender wato asp zuwa makaddashin pretender dsp zuwa pretender wato sp very very challenging security uh, situations are all over the place not only in katsina state all over the country as law enforcement agents akwai ɗimbin ƙalubalen tsaro a ko'ina a najeriya ba wai jihar katsina kaɗai ba don haka a matsayinku na wasu tabbatar da bin doka akwai nauyi a kanku na haɗa hannu da sauran hukumomin tsaro domin yaƙi da ayyukan ta'addanci da nufin baiwa al'ummar jihar katsina da najeriya baki ɗaya damar samun barci idanunsu a rufe Gwamnatin jihar Katsina ta bayyana cewa tana wani shiri domin baiwa matasan jihar kimanin dubu goma horo a kan sana'o'i nan da shekaru biyu masu zuwa, inda ake sa ran dubu biyar daga cikin su za su samu wannan horon ne daga yanzu zuwa ƙarshen shekarar nan ta dubu biyu da da ashirin ɗaya. Kwamishinan ma'aikatar kula da raya karkara ta jihar wadda za a bayar da horon ƙarƙashinta. mustapha kanti bello ya ce manufar shirin ita ce shawo kan aikata munanan laifuka tsakanin al'ummomin yankunan karkara kamar dai yadda yake faruwa a halin yanzu a wasu sassan jihar I would like to use uh, this opportunity to also call on others uh, to come in and partner with Zan so in yi amfani da wannan dama wajen kira ga sauran masu hali da su zo su haɗa kai da gwamnati. domin inganta rayuwar mazauna karkara musamman ma matasa waɗanda kuma ba su da wata hanyar samun kuɗaɗen da za su kafa sana'o'i. Uh, shugaban hukumar kula da tasoshin jiragen ruwan Najeriya Hadiza Bala Usman ta sabunta rijistar ta ta ɗan jam'iyyar APC. Ta karbi sabon katin rijistar ne a hedikwatar jam'iyyar ta jihar Katsina a ranar Juma'an nan 19 ga watan Fabrairu. jim kaɗan bayan sabunta rijistar hadiza bala ta yi jawabi ga manema labarai ne eh, wannan sabunta rajista da dai ya gwada muhimmancin mata a siyasa eh, yawanci mutane suna gani ko akwai kyama a ce mace tana siyasa to yau ga muna cikin siyasa muna tasiri muna kare mutuncin mu muna kare mutuncin mata kuma muna ayyana da aikin mu a yanayin siyasa cikin tsarin addinin musulunci Wata ƙungiya mai rajin samar da kyakkyawan shugabanci tsakanin matasan Afirka Yali ta shirya taron wayar da kan 'yan mata a Katsina a kan illolin shaye-shaye da canza kalar fata a tsakanin su wato bleaching a turance. Daga cikin mutanen da suka gabatar da lakcoci a wajen taron wanda ya gudana a kwalejin 'yan mata ta Katsina wato WTC a ranar Alhamis 18 ga watan Fabrairu na wannan shekara. akwai rabi muhammad wadda ta yi kira ga 'yan mata musamman matasa da su ƙaurace wa ɗabi'un shaye-shaye da shafe-shafe barkatai idan muka basu suka ci gaba da waɗannan ɗabi'u da halaye al'amari ne wanda ba zai makasa daɗi ba musamman 'ya'ya mata wasu suna ganin idan ba su shafe shafen nan ba ba za su samu mazan aure ba shine dalilin da yasa mukan ɗauko mazan mu zo da su su yi magana da su su gaya musu cewa ba magana shaye shaye ba shafe shafe ba ce ko shaye shaye magana ce ta ka tashi ka nemi na kanka shi yasa muke ba su ƙwarin gwiwa da su tashi su nemi na kansu saboda in kana da na kanka ba ka da abin da ke baka haushi ba kuma wanda duk baka zato ya ga kasan ciwon kanka kana neman na kanka za ka same shi a matsayin mijin aurenka a ranar litinin dinnan ce 15 ga watan fabrairu na shekara ta 2021 dan majalisar dattawan Najeriya mai wakiltar shiyar daura a jihar Katsina Sanata Ahmad Babba Kaita ya tafi mazaɓar shi ta galadima a da ke makarantar sada firamare a garin kankiya domin sabunta rijistar sata zama ɗan jam'iyyar apc wanda ke gudana a faɗin ƙasar ga ƙarashen wannan rahoto nan majalisar dattawan najeriya mai wakiltar shiyar daura a jihar katsina sanata ahmad babba kaita shi ma ba shi a baya ba a kokarin jam'iyyar apc take yi na sabunta katin rajistar zama dan jam'iyya a fadin kasar a ranar litinin dinnan ce 15 ga watan fabrairun 2021 sanata babba kaitan ya je mazaɓarsa ta galadima a da ke makarantar sada firamare a garin kankiya domin sabunta rajistar sa ta ɗan jam'iyya inda dubban magoya bayan sa su karfa masa baya jim kaɗan bayan sabunta rajistar tasa sanatan ya yi jawabin godiya ga ɗimbin magoya bayansa tare da karyata raɗe-raɗin da ake na cewa wai zai fice daga jam'iyyar apc kuma ma zamani ya canza yanzu ba ka da tuttun mamutun ko shi wane ne ba ya ce tan kwaron mutane su yi abin da suke so abin da mutane suke so shi za su yi sai ka hana su rijista sai su ta wata jam'iyya su je su yanka su saboda haka don allah ku bari mutane su shigo jam'iyyar mu mai albarka ta apc a yi haƙuri maganar rajista ba maganar siyasa ba ce ba na hudu na hudu ina so in tabbatar ma da jama'a cewa an fara korata daga jam'iyyar apc ana kalla ana sa gidan kawayen rediyo ana sa wurare cewa na bari ba gaskiya ba ahmadu babba apc ta a daidai lokacin da jam'iyyar ta apc take kokarin ganin ta kara haɗa kawunan 'ya'yanta ta hanyar sabunta rajistar da sauran matakai ne sai gashi a jihar katsina an samu 'yan rashin fahimtar juna a tsakanin mambobinta musamman ma jiga-jigan kuma za a iya alakanta hakan da yunkurin da kowannen suke yi na ganin ya yi tasiri kafin zaben 2023 murtala sani malumfashi jakadiya tv a labarin wasanninmu na wannan makon kuma da yiwuwar tsohon dan wasan gaban kungiyar kwallon kafa ta arsenal da ke kasar ingila thierry henry ya dawo kasar a matsayin mai horaswa a kungiyar bournemouth henry dai ya so ɗaukar hankalin kungiyar bournemouth ne bayan da kungiyar ta shafa sati biyu ba tare da mai horaswa ba biyo bayan korar johnson Tindall da ta yi jonathan woodgate ne ke rikon wannan matsayi na wucin gadi a halin yanzu kuma baya ga henry akwai eddie howe da frank lampard a jerin waɗanda ake alakantawa da aikin horaswa na bournemouth din a wani labarin kuma haɗarin mota ya rutsa da 'yan wasan kungiyar ƙwallon kafa ta wiki da ke bauchi a najeriya Ƙungiyar wadda ta tabbatar da faruwar lamarin a shafin ta na sada zumunta ta ce hadarin ya faru ne a ranar Alhamis 18 ga watan Fabrairu na shekara ta 2021 kan hanyar su ta zuwa Oyo babban birnin jihar Akwa Ibom domin buga wasa da ƙungiyar Dakada. Rahoton ya bayyana cewa motar bus ɗin ƙirar Costa wadda ke ɗauke da 'yan wasan ta ƙone ƙurmus bayan da ta samu matsalar wayoyinta na wuta a kan hanyar Kibo. kuma babu wanda ya rasa ransa a ciki to masu kallon mu ƙarshen takaitattun labarin kenan daga nan mu na watsa shirye-shirye na jakadiya tv sai an ji ku.